أشكل للتاقم التجريد الصريح بأحاديث الجامع الصحيح واللقب بالضمان الحافظ أحمد بن عبد اللطيف الجليل عليه رحمة الله تعالى كما أولنا مسلاك جامع الشيخ طلحة السلفي عليه رحمة الله تعالى كراتم لك رشي مجلسين دريبي ودسبئين ومن يوزي زمان karatunmu na 271 insha Allah ta'ala muna cikin kitabul azan za mu tashi babun al-intifaq fi salat babun da zai yi bayani akan hukuncin waye a sallah al-intifaq waye a sallah mana ya tabbatar da hadisi bara daya استنباط أن عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد وأن حديثي أبو توشد لنا عائشة رضي الله عنها الإمام البخاري أم تيش أو غير دابي أتفن صحيح البخاري wannan shine wuri na farko hadisi na 751 haka yake a cikin sahihul Buhari. wuri na biyu shine kitabu bada'il halki, babu sifati iblis wa junubihi hadisi na 3291 al-imam muslim bai ruwaito wannan hadisi ba amma al'imamu abu dawud ya fitar da shi a cikin asunan kitabu tsala, babu lintifaki fi tsala hadisi na ɗari tara da haka na al'imamu cirmidi ya fitar da shi a cikin aljami nata a cikin kitabul jumu'ati babu ma zukira fi lintifaki tsala salati hadisi na ɗari biyar ɗaya haka nan al'imamun nasa'i ya fitar da shi a cikin sunan dinsa kitabu sahwi babun at-tashdid fi al-iltifat hadisi na 1100 da kuma 92 sannan da wasu malaman hadisin amma dai a cikin abin nan a rijal sita to waɗannan su ne suka ruwaito shi al-imam bukhari al-imam abu dawud al-imam nasai kafin sa ga mamu tirmi hadisin na na ishe ta ce sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an iltifati bis sala tace ta tambayi ma'aiki sallallahu alaihi a game da hukuncin yin waige a sallah qala sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace waqtilasu ai sani sani a yi wa mutum sata da dabara shi ne ya sami yaktarifu shaitan min salatin abdi da shaitan yake sata ya yi sami na ladan sallar mutum idan mutum yana sallah yana waje to kamar ya bar shaitan ya zo yana masa sami ne ya aje kudinsa a cikin aljihu inda barawon mai dabara yake ganin waɗannan kuɗaɗen ko wayarsa a wannan lokacin namu da nake ciki shi ke nan sai wannan barawon ya zo ya ɗauke wannan wayar tasa ko ya ɗauke kudinsa ba tare da saninsa ba shi ne ake ce masa ikhtilal haka hadisin yake zan da salama ya ce shi ɗin ne ke mutum sani a cikin dajin sallar cikin wannan hadisi abu na farko hubbu aisha ta rabi allahu an hali ilmi wata faƙuhi fiye an tariki su'a na na aisha tana da tsananin son ilimi da kuma fikihu a cikin addini sai ya zama tana yawaita tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kuma wanda ya ba ta dama ta kasance a'lamu misali ahli al ta zama duk duniya babu malama mace kamar ta tana gogoriyo da maza a abin da ya shafi yawan hadisai ta ruwaito hadisi dubu biyu da ɗari biyu da ɗoriya daga annabi sallallahu alaihi da ka ta haddato hadisai dubu biyu da ɗari biyu da ɗoriya ina jin da ashirin da hudu sannan tana cikin sahabbai waɗanda ake kirga su ba su fi su goma ba wanda suka fi kowa yawan fito والبحر أوفاه فتاوى وعمر ونجله وزوجة الحاج الأبر سيدنا عبد الله بن عباس يا بقوة يوم فتوى sannan sai yana da yawan fatawa ɗansa abdullahi dan umar yana da yawan fatawa sannan na na'isha radiyallahu anha sai kuma ka lissafa saura yanzu sai na ali su ibnu mas'ud da makamantansu to na na'isha tana kan ilimi shi yasa take tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya faɗa mata fikihu na biyu أن السؤال باب موصل من العلم والفقه في الدين تنبيا ميكو هنا تكون هنوي قوفا في إتاء da idan mutum ya shige ta to ba inda zai kai sai zuwa ga fahimtar ilimi da kuma fikihun addini shi yasa tambaya take da muhimmanci kuma ake mata ladabi kuma sannan wa annahu ma'rufun bihi wa murhabun bihi an yi umarni da a yi tambaya Allah ta'ala yana cewa fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamu a wurare biyu akwai a suratul nahl akwai a suratul eh, anbiya fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamuna bil bayyinati waz zubur Allah ta'ala ya ce in ba ku sani ba ku tambayi waɗanda suka sani sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam a hadisin da imamu abu dawud ya rawaito shi hadisin jabir da ibn abbas radiyallahu anhu wani mutum janaba ta kama shi kuma yana da ciwo a jikinsa irin yana da kamar a ce gyambo a jikin shi sai janaba ta kama shi sai ya tambayi mutanen ƙauye ya ce ya zai yi sai suka ce ya dole sai wanka يجي وانكا فمات سيمو أخذوا أخذتا ومنزل الله صلى الله عليه وسلم ومنزل الله صلى الله عليه وسلم سمو ذي ذي قتاة سيدي مسلمون الدعاء يتشي قتلوا قاتلهم الله هل لا سألوا إن لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال سنكشش أن لا يتيني مسأل me yasa ba za ki tambaya ba idan ba ku sani ba ai maganin jahilci shine tambaya idan kana so ka sani to kai tambaya Allah ta'ala ya fasalu ahli zikr in kuntum la ta'lamu annabi sallallahu alaihi wasallam innama shifa'u li'ilmi su'al ibn mas'ud yana cewa ziyadatul ilmi li'tiqa abinda ke karawa mutum ilimi shine neman shi wa darku ilmi su'alu sannan ana samun ilimin ne ta hanyar tambaya ibn hajar al-imam ibn hajar al yana cewa al su'adun su'alun jawabu. Ya yace ilimi ba wani abu bane face tambaya da amsa idan ka tambaya a baka amsa sai ka tsara ilimi sai ka zama mai ilimi an ce wa ibn abbas bima ajrakta al ta me ta ya ka sami ilimi Shi ce bi lisanin sa'ulin wa qalbin aqulin wa jismin ghayri malulin yace Allah ya mun baiwa uku shi yasa na sami ilimi bi lisanin sa'uli harshe na yana tambaya wa aqlin wa wa aqlin abinda aquli sannan kuma ina da fahimta hmm? sannan wa jismin ghairi malu sannan kuma jikina zai gajiya hmm? farazzaq mawaki yana cewa ala khabbiruni ayyuhan nasu innama sa'altu wa man yas'al an ilmi ya'lam yace sa'altu tambaya ne ala ayyuhan nasu khabbiruni shi ya ku mutane ku bani labarin abin da na tambaya domin wa man yas'ala 'an al ya 'alami duk wanda yake tambaya game da ilimi zai sami ilimi hmm? kun ga ne wannan so da ka tambaya tana da mahimmanci, ga shi na na Aisha tana tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallam game da hukuncin yin waige a sallah fikihu na uku wanda shine asalin fikihun hadisi shine annahu 'an iltifati bis-salah an hana yin waige a sanda. alimam imam ibn rajab kafin sa ibn hajar al ibn hajar yana cewa wal da bil iltifat Malam madhkur ma lam yastadbir abinda ake nufi da waige shine juya wanda mutum zai yi da kansa haka ko juyawa da jikinsa haka أما لشرط ما لم يستقبل الكبلة ما لم يستدبر الكبلة لشرط إذا متن بيجوية والكبلة بايا با إذا متن يجوية والكبلة بايا فوانا يازم أبن تكيتي مش الإدبار الإدبار كي أما الالتفات شيني متن يهكا دفسكسا هو هكا دفسكسا هو هكا دجينش أما دي har yanzu doron alƙibla amma idan ya juya bayansa ya zama bayan ke kallon alƙibla to ya yi abin da ake cewa alƙibla shi ne ce malam ya sadbir alƙibla ta bi fadari matuƙar bai juya wa alƙibla baya ba bi da ƙirjinsa a unuƙi ko wuyarsa kullihi gaba ke da shi ne ake ce mashi alƙibla shi sa ba juyawa baya ba har a hausa ya akwai bambanci wane ya yi waige ka daina waige wane ya juya mun baya ga waige daban juya baya daban to wannan hadisin yana magana ne akan waige ba juya baya wanda za mu ji hukuncin juya baya a sallah kamar yadda yanzu ko muke jin bayani a game da waizi a sallah al-imam ibn rajab al-hanbali a cikin sharhin sa na bukhari wato fathul bani in sha faɗa mana shi ya fara ta wa sharhin sa na bukhari fathul bani bai kammala shi ba ya tsaya a cikin kitabul jana'iz wa fathul maniyatu tiras amma imam ibn hajar shi kuma ya nashi shi ma fatul bari tun daga farko har ƙarshe tun daga kitabu wani ilwahayi har zuwa kitabu tauhi amma imamu ibn rajab al-hanbali nasa bai kammala ba a kitabul jana'iz ya bai gama ba to a ciki yake cewa wani ifatu da wa'ani wai a sallah kala biyu intifatul qalbi akwai waigen zuciya ila ghairi salati muta'alliqatiha mutum yana sallah amma zuciyar shi ta fita daga sallah da kuma duk abin da ya rataye da sallah mutum yana sallah yana tunani tunani yana tunanin kasuwa yana tunanin ofis yana tunanin siyasa yana tunanin tsadar kaya da makamantar waɗannan wannan shine ake ce mishi intifatul qalbi wa hada yukhillu bil khushu'i fiha wannan yana tafiyar da mutum yana tafiyar da mutum khushu'i wanda Allah subhanahu wataala ya yabi masu imani yace qad aflaha al mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un khushu'i a sallah wanda an mana batun sa a baya zuciyar mutum ya dauke ta ya ba da ita zuwa ga Allah da yake sallah dan shi domin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ci al-musalli yunaji rabbahu mai sallah yana ganawa da Allah to mutum ya zama yana sallah amma yana ta tunane-tunane to wannan shine ake ci mushi waigin zuciya a cikin sallah والثاني الإمام ابن حجر يشي نبي التفات الوجه بالنظر إلى غير ما فيه مصلحة الصلاة mutum ya zama yana waige yana kallon wani abu wanda a cikinsa ba zai amfani sallarsa ba wannan abin da yake kalla ba zai amfani sallar shi ba sai dai ya cutar da shi ya cutar da ita to wannan shine ake ce mishi intifasul wajhi intifasul qalb tunanin zuciya iltifatu alwajhi shine waige na fuska mutum yana sallah yana waige yana kalle-kalle to shi ake mana batu a kansa to shi ne ibn rajab ya ɗauke mu ya ci gaba da bayani ne tsawo a game da wannan yake cewa an ruwaito daga abdullahi dan mas'ud yana cewa la yaqtu salata illa bil ba abin da ke bata mutum sallah kamar waige a sallah duk da cewa sanadinsa yana da rauni al alwaki al-waki al ya fitar da shi a cikin zuhud amma isnadin mai rauni azumi ko daga ibn umar radiyallahu anhu ya ce. ni da annasu yawmal qiyamati za a gayyaci mutane a kira su ranar goma ranar tashin alkiyama sai a kira wasu da wa al za a kira su da kauyayyu waɗanda suka tauye waɗanda ba su cika ba kila sai aka ce masa wa manil manqusu su waye waɗannan tauyayyin قال الذي ينقص fi صلاته في وضوئه Shi ne wanda yake tauye sallarsa tun a alwala baya yin alwala mai kyau sannan kuma idan ya zo sallar ya rika waige to da haka waiyi a sallah yana tone wa mutum ladansa kamar yadda manzon ya ce ikhtilatun yahtalisu shaytanu min salatil abdi sane ne shaytan yake wa mutum a cikin ladan sallarsa idan mutum Allah ya kaddara masa zai samu lada goma idan bai yi waiyi a sa ba to da yi waiyi to kamar shaytan ya dauke masa lada ɗaya ne in ya ƙara waiyi sai a ɗauke lada na biyu in ya sake waje a tsawon lada na uku akwai yiwuwar mutum zai gama sanda da zai da lada ko ɗaya sakamakon ne sakamakon shi sa'anin da shi ɗan yarka masa a cikin sanda ka saboda waje da yake yi a cikin ta Allah ya tsari al'imam ibn al-munzir a cikin littafin sa al-ishaq al awsar yana cewa kima yajibu 'ala al-multafi fi salat menene abin da malamai suka faɗi na hukuncin mai waje a sallah sai ya kasa maganganun malamai gida-gida sai ce ƙalar ta'ifatun tankusu salatu sallar shi tana tawaya wala i'adata amma ba zai rama sallah ba waje zai fata sallah a wajen waɗannan malaman kaso na farko amma kuma ne ladansa yana tawaya ba a ce ya rama sallah ba amma kuma zai iya wa bai da lada mun sha faɗin wannan ƙa'ida. akwai abin da malamai suke cewa eh, siha ko ijiza akwai abin da suke cewa al-ijza'u sannan akwai abin da ake cewa al-qabul al-ijza shine kai ibada ba a samu nasi da yake sai karama ba ana ɗaukar cewa a haka tayi al-ijza'u ke abin da ake cewa shi kuma shi ne an sa. to al-ijza'u shahadatun lakin da al-qabul ghaibun kai ibada a ce ta yi. to wannan a cikin kowa zai yi ne, domin ka cika sharɗanta ka cika wajibanta a zahirin abin da ya bayyana a fili amma kuma alƙawun da yi da karɓa ma ke yi Allah subhanahu wa ta'ala wannan gaibu yana iya yi wa mutum ya zama bai cika wani sharaɗi daga cikin sharaɗa ba sai ya zama ne sai ya zama a wajen Allah maɗaukakin sarki aikin mutum bai karɓu ba amma malaman fitin ba su da cewa game da shi misalin da sun kafa yanci wannan kamar mutumin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man lam yada'a qawla az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu duk mutumin da bai daina ƙarya ba bai daina ba da shaidar zir ba bai daina gulma ba alhali yana azumi to Allah zai da buƙatar rashin cin abincin wannan bawan nasa kuma Allah zai da buƙatar rashin shan sa da wannan jima da mai suka ce صوم الكذاب مجزئ وليس عليه عامة لكنه قد لا يقبل عند الله أظن يعني أفتحن شيء أما أولا ألا ألا بأنفع من جانب kamar tallar mutumin da ya je gidan boka ya gaggata bokan nan a cikin abin da ya faɗa to lam tuqbal lahu salatu 40 yawma wala budda an yusalli yawma zai yi sallar kwanaki arba'in amma ba a kuma dole ya sallar. domin da ya sallar ba zai yusa tabu talatata ayya za a tubar da shi a ce tuba kwana uku in ya ki tuba a a kashe shi a yi masa hukunci na kisa mai masa hajji ku haɗari haɗarin kenan to iltifati bai je a sallah sallar wanda ya inji waɗannan malaman ta yi a fiƙance amma kuma ladansa ya tsawai a wajen Allah zai iya wa ya tashi da lada ko ɗaya an waito daga nana isha radiyallahu anha ta ce al-iltifatu fi salati naqsu yin waige a sallah tawaya ne ga sallah kuma wannan ita ce riwayar da aka samu daga tabi'i sa'id ibn jubayr rahmatullahi alayhi shi ma yace al-intifaru fi salati naqsu mutum yana sallah yana waye to yana tauye ladan sallar sani al imam atar ibn abi rabah ali makkah yana cewa la yaqba'u li sifatu salata waye a sallah bai ta sallah amma yana yana tauye ladanta kuma wannan fahimta imamu malik ce imamu jari da hijira imamu malik rahmatullahi alai shi ma ya ce a al-iltifatu la yaqta'u salata wai bai bata sallah amma ne yankusu ajraha yana tauye ladan sallah haka al-imamu al-auza'i abdurrahman bin amr alimu sha shi ma haka ya faɗa ya ce wai a sallah bai bata sallah amma ne yana tauye ladan sallah haka nan al-imamu abu hanifa da almajiransa su ne ashabun ra'ayi su ma fahimtar su kenan waje a sallah zai bata sallah amma ne yana tauye ladan sallah an samo daga babban malami al-imamu al-hakam yake cewa man ta'ammala man an yaminihi fi salati kuna sallah mutum bi kuna ana sallah a tsaho? sai ka ɗan yi haka ila ba a haske ba ka gane wanda yake daman ka ba ba ka gane wanda yake abunka ba sai ka ɗan yi haka kuma ka yi haka sai ta gane wane ne shi adaji wane ne kusa da ni ko malam wane ne a kusa da ni sai kuma ɗan yi haka zai zaki duba sai gane wane ne a wajensa hatta ya arifa mu har ya gane wa ke gefen damar sa ko hagu falaysa lahu salatu ce to shi sallar ta baci kun ga kauli da ce. domin haka ai waje ne in ji wannan malamin su ne masu wannan fahimta ta biyu suka ce waige a sallah yana bata sallah su da idan mutum ya waiga ya waiga haka ya ga waye a damansa ya waiga ya ga waye a hagunsa har ya tantance su to sallar shi ba ta ba al abu sau ɗaya daga cikin manyan manyan malaman fiqh na magabata yace idan tafata li bajlihi kullihi Falatu. salatu yace a'a sai idan mutum ya juya da jikinsa duka to daga nan ne za a ci sallar shi ta lalace kamar yi haka mutum yana sallah ya haka ba fa juyawa yi ba idbayan haka yi iltifati amma da jikinsa duka domin akwai al-iltifat haka haka akwai kuma mutum ya jikin shi al'imam ibn al-mansur yake cewa na tambayi malamin mu al-imam ahmad ibn hanbal rahimahullah nace idan samata fi salati yu'idu salata idan mutum ya waje a sallah sai ya rama sallah al-imam ahmad sai ya ce a ata wanda ya haka ya nuna na ibadarsa wala a adamu a'lamu anni sami'tu fihi hadisan annabu yu'id amma ban ji hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mutum zai rama sallah kaga sallar ta yi amma ne an kwashe mai lada أبو يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله يجي إذا استدبر القبلة استقبلها shi al'imamu al'imamu al'imamu hasan al cewa lima idan mutum ya juya wa alƙilla baya to ya juyo ya dawo wa idan tabbata an yamini wa an shimali ma ba fi idan ku dan waje ne ma kawai yayi to ku ci gaba da tsallasa ba komai a mazhabin hanabila kuma sun yi daidai da mazhabin malikiyya al da ibn rajab Ambali yake cewa alintifafin iltifatu alladhi yubtilu waigen da ke bata sallah an yalwiya shi ne mutum ya juya da haka fa amma wanda zai bata sallah ke mutum ya haka da wuyarsa ga ina ina ganin ku ko ina kallon ku sai to irin wannan in ji al’imamu ahmad ya ce ba ya ɓata sallah amma idan ta jama bi fadri yi ba amma in ya juya da kirjinsa haka to sallah ta lalace in ji al’imamu ahmad li'annahu taraka istiqbalal qiblati bi mu'dhani badri domin ya juya wa al-qibla baya da mafi yawan jikinsa bi khilaf ma idan tajawa bi wajhi saban idan fuska kawai ya yi haka فإن معظم الرجل بمستقبل للقبلة ثم في يوم سنجي كنسا أين أقلم القبلة أما يتويا سكتشي لا يقول بالتفاته بصدره حتى يستدبر فلما تم ذات لا لا شيء بدين يجو يقول تستحقا أما إذا يجو يجي كنسا دباكي أيا تصل شتانا لاتش وانا يشيني ɗaya daga cikin malaman malikiya na wannan zamanin wanda ya sharhin ibn ashir ibn al-arab shaqiqi yake cewa al-iltifatu fi salati li ghairi daruratin makruhun ijma'an haka nan mutum yana sallah sai ya rika waike babu gaira babu dalili ba ruwa da ta sa shi waike to an ƙi haka a sallah ba a so wannan ijma'i ne na malamai karahata tanzihin an yi haka domin a tsabtace sallar mutum kata samu matsala illa an yi sadiri ba an yi sadiri alƙiblata fa yi ƙaba salata ijma'an sai dai idan mutum ya juya wa alƙibla baya to wannan sallar shi ta lalace kawai samu sabuwar sallah in ji ibn al-arabi a cikin al'ufin nashir fi sharhi wa adillati fiqh ibn ashir to da kun ga malamai hukuncin da suka ba waige a sallah shine makaruhi ba a so a sallah amma ba a nassanta da yawa malamai sun tafi akan cewa in mutum ba alƙulla ya juya wa baya ba da baki ɗaya to sallar shi bata lalace ba amma kuma ne zai iya tashi ranar lahira cikin wa cikin almanku suna kamar yadda ibnu umar radiyallahu anhu ya ce mutum zai tashi cikin tauyayyu waɗanda ba su cika sallarsu ba tun daga alwala suka tauye sallar su suka tozar kasa kuma aka zo sallar su ta shiga da waige-waige shi waige-waige ko ba a salla ba ai baya cikin dattaku ko eh, baya cikin dattaku mutum ko tafiya yake a daina ta waige-waige eh, baya cikin dattaku da bahaushe ce wurare a nan tafiya to ya amma an kaga mutum yana sallah yana tafiya yana waje waje ne kake ɗaukar shi to wani ado hmm? dama lazimin ma'ana aiki kake da shi ba suna nufin tafiya ta fili ba suna nufin tafiya ta ma'ana hmm. wato in an yi wani abu an yi wani abu to a duba a gaya aka baro baya al'imam ibn hajji a cikin maratibul ijma ya ce wattafaku dukkan malaman duniya sun yi ittifaki ala anna man tahawwala an al amdan cewa duk mutumin da ya juya wa alƙibla baya da gangan lighairi itali ba yaƙi ake ba in ana yaƙi ana talla to wannan istiqbalu al-qibla yasqut fa in kuntum farjalan aw rukbana ana yaki ana sallah wannan ba magana al-qibla salatul khawfi ake to ba yaki ba aw li ghairi kasbi hadathin ghalib sannan ba ya juya wa al-qibla baya bane domin ya je ya wanke wani hadasi da ya rinjaye shi ana sallah sai ba da ya ci mishi to akwai tattaunawa malamai game da wanda an yi sabani shin zai iya zuwa ya je tsarki ya dawo ya ji wanda sallarsa kamar mai haƙo ko kuwa a sallar shi ta lalace kaga a mazaunin malikiya sallar shi ta yi ne ta lalace kuma wani ita ce magana ta daidai amma dai a bazi na ilimi ka sani akwai malamin da suka saba wannan fahimta to shi yasa yake kawo au bi ne sannan ba mantuwa mutum ne ba haka nan kawai saboda ganin waɗari kan juyawa al'umma baya au bi ne wuru ilahu ba manta alwalayi ba au zai yi gasmi wa ba kuma ya fita ne domin ya je wanke haɓu au zai yi ta'aba ala al-mar'i min amrin bi ma'ruf sannan ba ya juya bayan ne domin ne wani umarni na wajibi wanda Allah ya dora masa umarni da kyakkyawa aw islahin bainan nasi ba kuma ya juya wa alƙibla baya bane domin ya sulhu a tsakanin mutane aw itfa'i narin ba ya juya wa alƙibla baya bane don ya kashe wata wuta aw isaki shay'in sa'itin min malihi ba kuma ya juya wa alƙibla baya bane domin ya karɓi wani abu nasa na dukiyarsa aw ne bai ikramin sannan ba matsa masa akai ya juya wa alƙibla baya ba to duka waɗannan ababen ba su kawai ya juya wa alƙibla baya fa inna da fasidatu malamai sun yi ijma'i sun yi ittifaqi akan cewa sallar mutum ta lalace to da ka juya wa alƙibla baya ba ittifaqi ba wannan idbaru qibla ce ko istidbaru qiblati mutum ya juya wa alƙibla baya ke wannan fata sallah yake amma iltifati waje haka dama da hauni to wannan bai bata sallah ba amma ne yana tauye ladanta sassa ba sallah yake yana mutum sassali a cikin ladansa na sallah shi yasa ma'aiki sama da sama ya kamanta yadda sallarsa za ta rika samun matsala kamar mutumin da ake wasane bai sani ba ka tafi ana sallah tsoron kwana uku ka kwashi albashinka ka cika kudinka da ka cika aljihunka da kudi ka shiga kasuwa ka siyo ƴaƴanka da sauran abokanan arziki ta kalma yake nan ashe sun hango ka waɗannan yara yake nan kawai suka zo suka ce baba ka raba ni da wannan kai kuma ka je ka raba su a shi shi kuma yana yana raba yana kokarin ya raba ba haka suke ba sai su damu da mutum cewa mutum baba ka gan shi nan tun da zai ke tsokana na yake nan kai wai za ka yi al'islahu bainan nan a shi kuma za su yi islamu da yi ka ne hmm? sai su sani ka sai ka je ka gama ciniki tsaf ka taba aljihu zai ka ji ba kofi shi ya kake jin ya mutum zai tsinci kansa ya shiga damuwa sai ga mutum yana neman ya sumbatu mai hankali sai ya zautu mutum da cikakken hankalinsa amma an sa shi zai zautu da ƙarfin siya to haka shedan yake wa mutum yaushe mutum zai gane an masa tsadan nan ranar da ake ba da ladan sallah ranar da ladan sallah zai wa mutum amfani lokacin da za a zo a ce to ga ladan masallata ga matsayinsu aljanna ga kofar da za su bi, sai mutum ya ga shi bai da lada a duniya malaman fiƙi sun ce mishi salatuhu mujdi'a a lahira kuma sai a ce masa Salatu ghayru maqbulah a duniya malaman fitin sun ce masa sallar shi ta yi makaruni ya aikata a cikin sallar ta abinci shi kuma abinci dama shi ne ma yi sabu ala tamfi wala yi akabu ala fi'ili abinda idan ka bashi kana da lada amma an ka aikata kuma ba za a ci ga ka ba shi ne makaruni ko ma na hashatul hakimu anhu nahyin ghayra jahil abinda shari'a ta hana amma ba ta karfafa hannun ba shi ne ake tumshi makaruni to waje a sallah makaruhi ne amma akwai yiwuwar mutum ya je lahira wallahi sallar shi Allah bai amsa ba ga ai akwai haɗari ko me ya kamata mutum ya yi wa kansa shine nisanci wannan ɗabi'ar ta waje abinda zai baka tausayi ka ga mutum shekaru in yaro ya yi ba mamaki amma ka ga mutum shekara da yana da shekaru amma yana sallah yana wani wani ma limani ne liman yana sallah yana duba-duban dama da hau akwai matsala wannan magana inna hazmin ke nan a cikin maratibul ijma cewa daga cikin ababen da suke bata sallah akwai juyawa alƙibla baya amma ba ne ba ba waige ba Waiye bai bata sallah amma juyawa alƙibla baya wannan shi ita ce take ita ce take bata sallah juyawa malam albarzatul maliki ne sharhin akhbari umdatul bayan Ya yace wala yaltafitul musalli ba a san mai sallah ya rika waige fa in fa'ala lam yaqta zalika salata in kuma ya waige a sallah ta bai bata masa sallah ba walau kana li jami'i da sani ko da dukkan jikinsa ne a malikiya yi waige illa an yastadbira al-qiblata sai idan ya juya wa alƙibla qibla baya وذلك بأن ينقل رجليه عن القبلة شيني أجد كم متن كفافو أسعى سنجويا والإسلام لا كوي كفافو أسعى أجد سنة كلنا Suna كلنا arewa? ko a ganshi suna kallon kudu ko kuma a ga kafafuwansa suna kallon yamma amma irin nan har an samu matsala to wannan ne ita ana kafara wannan ya sallar shi da farko sallar shi ta lalace fa yakunu mustadbiran hayna ibn to in yi haka to ya zama mai juyawa alƙibla baya sallar shi kuma ta lalace amma mujarradu lintifa waje to ba a san shi amma dai bai ba ta sanda ba ina jin mun gane babban malami al'allama siddiq hassan khan a cikin sharhinsa na bulughul maram fathul allah yake cewa wannan hadisi wa huwa dalilun ala karahati intifadi bis salat wannan hadisin dalili ne da ke tabbatar da ba a kan waige a sallah wa hamalahu al ala dhalik kuma haka mafi yawancin malamai suka tafi a kai cewa intifati wato waige a sallah a jinsi ne amma bai ba ta sallah ba suka ce illa idan kanin sifatu suka ce idan kanar sifatan la ya bulu istighbara ya kiblati idan dai waje ne kawai wanda zai kai a juyawa alƙibla baya ba bi sadrihi da kirji aw unuqihi kulle ko kuma wuyan mutum duka wa illa kana mumkila idan ko mutum ya juyawa alƙibla baya wannan sanda shi ta lalace sai al alama tabbi ذكرة الخاء يتي وسبب الكراهة نقصان الخشوع سبب ليس شريعة تحن ويدي أتلا شيني نقصان الخشوع وانا هنا من متبدي لكن كنت يا أجبان ألا هنا أتلا بما سبب ليس وشيسا ما مالك ابن القيم أكشي اللي كابلت الواجب الطيب وغاتوا الكلم الطيب يجي الانتفاق المنهي عنه في الصلاة الإسماع shi ma sai ya ce waigen da aka hana a sallah kala biyu ne na farko iltifatul qalbi an illahi azza da jalla ila lahi ta'ala mutum yana sallah zuciyarsa tana wani waje da ba yana sallah amma kuma yana tunane tunane wannan faslun din da manan al ya mana na sha mana bayanin muhimmancinsa ko ya ce mitsalashi nuhun azimu tushin ubihi kulubun mutalina wala ya daru illal hashi una ce salla tana da wani irin haske wanda da wannan harken ne zukatan masu kankan da kai a cikin ta suke haskaka shi ne sai ce za a kai ta ila falati ففرق قلبك من الدنيا وما فيها واشتجل لمراقبة مولاك الذي تصلي لوجهه شيدان تقضوا ذاك يتلع ككتك قضيك يكذا قدوميا خير تلع حاكم العصر حاكم العصر أكتش كيف تصلي يا حاكم شياكك يتلع يا حاكم yace ukabbiru ta'ala bi ta'zimi yace nakan zo in yi kabbara harama ina ne girmama Allah a cikin zuciyata wa aqra'u al bi tadabburi sannan ina karatun alqur'ani ina tintintinan ma'anonin alqur'ani sannan wa arka'u bi khushu'i sannan kuma ina ruku'u ina ne kankantar da kai ga Allah har yanzu farka Karshe sai ce wa ka zalika Allah duk balamin. yace duk kuma in na gama sallah to ina jin tsoron kada ko wannan sallar ma Allah bai amshe ta amma ina fatan kuma ya amsa kaga bainar raja'i wal khawf kana yadkhuluna raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in abauta wa Allah kana mai jin tsoron ka Allah ya ki karban ibadar sannan kuma kana fatan ya anta sannan kana ne kaskantar da kai ya Allah shi mun yi a karba ba zan hannun mu ba wannan shi to da haka waigen zuciya yana da haɗari na biyu in ji ibn al-qayyim ce ce iltifatul basar sai ce wa kilahuma manhiyun anhu duka biyun an hana da waigen zuci shine mutum ya ɗau tunaninsa ba a cikin sallar yake ba shine yau hali ya kai ga mutane liman sai ya mai taraka a ɗaya ma amma duka masallacin ba wanda ya gane ya taraka a da ko liman bai yi sujada ɗaya ba har a ga masalla ba wanda ya gane liman bai yi sujada sai mun dawo da tunaninmu zuwa ga sallah da gaske to shi ne sai malamin kai yake cewa wala yazalu Allah muqbilan ala abdi ma dama al-abd muqbilan ala salati Allah ba zai fushi yana mutantar bawa ba idan bawa yana sallah matukar bawa zai kau da kai daga sallar ta ba fa idan tafata bi qalbi aw basarihi idan ne sallah wa yaje da zuciyar shi ko da idan sa a'rada Allah ta'ala an sai Allah kau da kai daina kallon sa malamin kai yana da magana ne kyau da ya yi ta ta kai rabin shafi da yake kamanta mutumin da yake sallah amma yana waje akwai wasu hadisai guda biyu waɗanda suke ƙarfafar hanyi game da waje a sallah hadisin farko shine hadisin al-harith al-ash'ari hadisin da al-imam ahmad da al-imam at-tirmidhi suka ruwaito shi hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah subhanahu wa ta'ala amara Yahya ibn Zakariya sallallahu alaihi wasallam bi khamsi kalimat Allah ya umarci annabi Yahya dan Zakariya da wasu ababe guda biyar an ya'mala biha wa ya'muru bani Isra'ila an ya'malu biha yi aiki da waɗannan ababen guda biyar kuma ya umarci jama'ar banu Isra'il su ma su yi aiki da su وأنه كاد أن يبطئ sai sayyidina yahya alaihi salam sai ya jinkiri bai faɗa wa banu isra'il ba kuma shi ma bai aiki da su ba sai annabi isa fa qala lahu isa alaihi salam kun san idan halaye su da da da da da da da mamar yahya da mamar annabi isa ‘ya'yan ya da ƙanwa suke ibn al-khala hmm. da maryamu mamar annabi isa alaihi salam da mahaifiyar yahaya alaihi salam to ya ce da kanwa amma ne ba uwa ɗaya uba ɗaya ba ‘ya'yan innoni suke ina jin mun gane ‘ya'yan innoni suke wato eh, abin nan maman annabi isa ita kanwa ce ta maman annabi yahaya amma ne uwayensu ne ya da kanwa kuma Allah madaukakin sarki ya yi su lokaci guda annabi yahya da annabi isa to shine shi annabi ita sai ce masa inna Allah ta'ala amarka bi kalima kalimat yahya ba Allah ya umarce ka da wasu abubuwa guda biyar ba لتأمن بها وتأمر بني isra'ila an yamalu biha? Ka yi aiki da su kuma ka umarci banu isra'il su aiki da su annabi isa yake cewa annabi ya haya yana tunatar da shi fa in ma an ta'murahum wa ma an amurahum ko dai ka je ka ba su ka faɗa musu ko kuma ni zan je in faɗa musu domin ni ma ni ma Allah ya faɗa musu? sai annabi ya haya yace akhsha in sabaqtani biha an yusafani ina jin tsoron idan ka riga ni kamar na yi wa Allah sabo kenan Allah zai halakar da ni ta sanadiyar wannan jinkirin da na yi ka bari ni da kaina zan je in musu bayani a jama'a bai yahayin nasa fi baitul maqdis sai annabi yahaya ya tara mutane ya ce su haɗu a masallacin al-masjid al-aqsa baitul maqdis famtala al-masjid masallaci ya cika kan wa qa'adu ala shuhati mutane suka zazzauna a akan akan kujeru wanda azalin coci ke su shi ne suke yin wannan kujerun nasu sai a sassa kujeru a masallaci ba su jada ba ruku to inda su jada da mutum ina magana kujera a masallaci mun ko mun gode wa Allah muna ruku'u muna sujada muna tsayuwa muna zama sai yasa ka kaga mutum na sallah a kujera to da lura a tare da shi yawwa kuma an sha yin nasiha duk wanda ya zama yana da karfin da zai tsaya to yi da dalilin da zai zo tumbar tumbar ya rugo masallacin da gudu ya ɗau kujera ya zauna abinda mutanen mai yanzu suke ta yi kenan suna zuwa ƙasashen laraba suna gani suna yin sallah a kujera su kafafuwansu ba su da juriya balarabe yana yin shekara hamsin kafafuwansu sai ya suna ba shi matsala arba'in da wani abu ma sai wanda allah ya tsare a cikinsu wanda suna cin zaki suna cin maiko da yawa kuma ba sa motsa jiki amma mutum haka nan kawai ya da ana yi a ƙasashen larabawa shi nan kawai sai zo ya zai kama zama a kujera yana sallah mutane su ji tsoron allah dalilin zama a kujera shine sai idan ba za ka iya tsayuwa ba ko kuma ba za ka iya aiwatar da wata ibada yadda ya kamata ba sharaɗin sallah shi ne duk hukumin da za ka iya aiwatar da shi idan ba ka yi shi yadda ake so a yi ba to sallar ka ba ta yi ba idan mutum yana da ikon tsayuwa to ya tsayu sai idan ba zai iya ruku'u ba to nan ne aka ba shi dama amma yana da ikon ya tsayu sai ya ce ba zai watsi da tsayuwa to sannan shi ba ta yi bai sai idan ba zai iya sujada ba ko daga nan ne ba zai iya sujada ba amma ba a sauke masa sauran rukunan ba zai iya hukunta wajibi ne ruku zai iya tsayuwa wajibi ne ya tsayuwa sai idan ya zo wajen sujada da ba zai iya yi ba to a nan ne zai yi ne a nan ne aka masa rangwame shi kenan sai ya zama da ya sujada ina jin mun gane wannan na yi mana dajiya ne to shi kenan sai annabi isa annabi haya alaihi salam ya tara su sai ya musu jawabi to mahallin da a cikin ababai guda biyar din shine wa inna allaha amarakum bis salati ya faɗa musu abu na biyu shine Allah ya umarce ku da ku yi sallah fa idza sallaytum fala taltafitu fa idza sallaytum fala taltafitu idan za ku kuna sallah ku kai waje فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت ألا ينا كفتك الساعة قباوة ينا كالليش ما تترباوة يويجي بألا يتشد ولا فستان ترباوة دزارا باوة يويجي في ألا كول فتك سلد غريش والعياذ بالله ألا كول فتك سلد متن متن يابن wannan hadisin farko kenan حديثي نبيه في مصيع القنسة شيني حديث أبو ذر رضي الله عنه دع الإمام أحمد دع الإمام أبو داود دع الإمام النسائي دع ابن خزيبة دع الإمام الحاشق سكر قويت وشكما سنة دنسة حتى لدي النبي صلى الله عليه وسلم يشي لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد في صلاته ألا بذيه شيئنا قد كان ترباوى بعض ما لم يلتفت matukar bawa da yi waje a sallah ba fa'iza sarrafa wata harfin sarrafa hannu idan bawa ya kau da fuskarsa daga alƙibla to sai Allah ya kau da fuskarsa shi ma daga gare shi kun ga ashe ba abun wasa ba ne wajen nan a sallah duk da kake malaman fiƙin sun ce maka makaruhi ne to ka sani kakkai wasa da shi kuma malamanmu na fiƙin suna da wata dabara sukan ce wa abu maka makaruhi amma ne ba wai suna nufin asalin makaruhi cewa ma la yi ala fi'lihi wa yusabu ala tarkihi ba suna nufin haram amma sai suna kawaici su ce masa haram kai tsaye sai su ce masa makaruhi kamar yadda Allah ya lissafa wasu abubuwa a cikin alqur'ani sai ce kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha kullu dalika duka waɗancan ababen da aka lissafa لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا أكي بياني كان بيئيا بإياني أكي بياني أكون كل شيء المبزرنج أكي بياني وجبتشن كلا دنجي da ‘yan uwa aka yi bayani a kan cika alkawari aka yi bayani a kan kada mutum ya zama maruwaci kuma sannan kai ya saki hannunsa akai bayani kan kisan kai akai bayani kan kashe kai akai bayani kan zina akai bayani kan tauye mumu duk waɗannan hukunce-hukuncen guda goma sha takwas a cikin sotul isra'i sai allah madaukakin sarki ya ce zalika mimma auha ilaika rabbuka min al hikmah karshe sai aka ce karshe aka rubuta aka ce kullu zalika kana sayyuhu inda rabbika makruha duka waɗannan abubuwa da aka lissafa na zanubai to sun kasance wasu munanan ayyuka ne ababen a wajen ubangijinka kaga kada mutum ya wasa da wannan gashi dai so daga Allah subhanahu wataala ya tsare mu daga waige a sallah ko iltifati waige na zuci ko kuma waige na ido Allah ya tsare za mu ji misalin da malamin al-qayyim rahimahullah zai buga mana na mutumin da ke waige a sallah insha Allah an Allah kai mu darasi na gaba وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته